Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da hudu ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya. A ci gaba da karatun littafin Akhta'u Sha'i'a na Muhammad Jamilu Zainu Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Kamar yadda muka gabatar a karatattukan da suka gabata, cewa malam muhammad jamilu zainu wannan littafi ya rubuta shi ne domin ya gabatar da nashi gudunmawa dangane da kyautata addini da aƙida na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakamakon duben da ya ya gano wasu daga cikin ayyuka da kuma maganganu da al'umma suke faɗi ko su aikata wanda waɗannan abubuwa kuskure ne so da dama yakan fidda su daga cikin addinin musulunci da yawa yawansu ba tare da masu sani ba kuma wannan kusakure ko kurakure da ke yaduwa suna yaduwa ne a cikin maza da mata ƙanana da manya malamai da waɗanda ba malaman ba to sai ya ga abin da ya zama wajibi ya tsayo wajen yi ma al'umma tambihi ko Allah maɗaukin sarki ya dawo da su su hau kan turba wacce take ita ce durba ta daidai to waɗannan kusakurai malam ya ce wajibi ne a gyara su amma gyaran su ba zai yiwu da wani abu ba in ba da haskakawan alkur'ani da sunna ba to shine malamin ya tsayo wajen ya bayyana kaza kuskure ne ba daidai ba ne sai kuma ya ce ga yanda daidai din yake sannan sai ya tabbatar da wannan abu kuskure ne a bisa abin da ya zo a cikin aƙida dangane da abin da aka dogara na alkur'ani ko sunna haka wajen gyaran wannan kuskure malam muhammadu jamilu zainu ya yi ƙoƙarin tabbatar da abubuwan da suke su ne daidai fatanmu shine allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu wannan aiki da wannan malami ya yi shi ma Allah ya amfanar da shi a ranar gobe kiyama ya ci moriyan abin da ya ma al'umman annabi ya zama daga cikin masu tama ma annabi isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi to in ba manta ba a jiya mun shiga gaba na biyu a cikin wannan littafi da ke bayani akan akhta'un minal minal kufuri, wasu kurakurai da mutane suke aikatawa wanda waɗannan kurakurai kai tsaye kafirci ne kuma mun karanta gaba ta ɗaya ta sha tara a cikin wannan ɓangare a yau mala ya ce gaba ta ishirin daidai alhata yana daga cikin kuskure da mutane suke aikatawa suna sane ko ko ba sa sane sabbin Nabiyyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zagin annabi aw shatamuhu ko ɓatanci ko ɓaci gare shi aw tahqiruhu ko kuma tozarta shi da ƙasƙantar da shi da wulaƙanta shi a wistihi u bihi ko yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izgilanci duk waɗannan abubuwa kafirci ne kai tsaye duk wanda ya yi su yana sane to wannan za a hukunta shi da cewa ya kafirta mun gano wannan musulmi zai mamaki ya ce a a samu musulmi ya zage annabi ko ya ɓaci annabi ko ya ƙasƙantar da martaba da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ya mai izgilanci zai iya yiwa mutum zai iya yi ma annabi izgilanci kai tsaye ta hanyar tozartar da sunnar da annabi ya karantar koye sunnan izgilanci ko waɗanda suka tsayo wajen karewa da yada sunnar domin ya hana sunan ci gaba to anan sai ya zama wannan wulaƙancin da tozarcin zai taka ya zama makata kenan ake son a yi don a cimma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a takaice in kun fahimci wannan bayanin fahimta kyakkyawa sai ku gane cewa mutumin da yake ma sunna izgilanci so yake ya maida mai karantar da sunna kamar makatan shi ko tsanin shi da zai iya cin mutuncin annabi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko misali akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kama hanya zai je wani yaƙi tare da sahabban shi to a duk inda yake tare to munafikan al'umma tare da su ake mun gano wannan da kyau ko ko filin kiyama aka tsaye da mutane annabi cewa yi wa fiha munafiquha a cikin al'umma na annabi za su tashi tare da munafukanta ne waɗannan munafukai ba za a rabu da su ba sai an zo hawan sirafi a nan ne sai fitillinsu ta mutu sai su ce a jira su su ma su ga haske domin su wuce sai a ce ƙilar ji'u wa ra'akum faltamisu nura ku koma baya a can ake ɗibo haske kun gane wannan da kyau jama'a to a wannan tafiya sai munafukai suka rika yin izgilanci ga annabi da kuma sahabban da yake tare da shi na kurkusa da shi suna faɗin maganganun ɓatanci da cin mutunci gare su wani sahabi ya ce wallahi ni kam sai na gaya ma annaba abin da kuke faɗi sai munafukan suka ce je ka faɗi din in muka je sai mu karyata ka mu rantse da Allah mu ce mu ba haka muka faɗi ba irin abin da suka yi wa Abdullahi dan Arkam a garin Madina lokacin da ya ji su Abdullahi bin ubayi bin Salo suna cin mutuncin Annabi da sahabbai ya je ya faɗa suka zo suka karyata shi sanadiyyar saukan suratul munafiquna kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan sahabi yana matsawa gaba ya je inda ayaran annabi yake domin in za a fita yake irin wannan annabi yana karkasa sojojin shi ne bataliya bataliya sai ya zama a wani lokaci na cikin ayarin gaba ko ayarin tsakiya ko ayarin da ke dama ko hagu ko kuma na baya can-can, to sai zama su waɗannan munafukan a yau kullun dama al'adar su haka yake in za a yi tafiya su suna baya in za a dawo suna gaba saboda sun gama tattara bayanai da za su yada na batanci ga addini da masu addinin domin su yi marmaza su isar da mugun abu a cikin gari irin yadda suka yi wa annabi da sahabbai da sayyida aisha a lokacin da aka dawo wani yaƙi da manzan Allah ya ce kuma suna tsayawa ne a baya domin idan su ga tarin caɗe a gaba to in an jiyo za a guda su ne a gaba ko to sai suka fara tattaunawa wannan sahabi yana isa inda annabi yake kawai sai tarar aya ta riga shi ya sadda annabi yana karanta qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum yanzu allan ni da annabin shi da ayoyin shi kuke mai izgilanci ba wata-wata kun zama kafirai a bayan da kun bayyana cewa ku masu imani ne wannan munafiki da ya ji aya ta sauka ta fallasa su sai ya zo ya riƙe inda annabi ke sa kafa shi likafan raƙumin shi ko likafan dokin shi kafafin shi suna dukan ƙasa annabi ya ki tsayawa yana cewa wallahi ya rasulallah wallahi inna kun mun kasance nal'ab muna ɗan wasanni ne muna ɗan hera ne muna faɗan abubuwa ne waɗanda za mu ɗan ga an yanke mana nisan tafiya wallahi ba da gaske ba ne ina fata mun gano wannan da kyau na hudu wa nal'ab ai wasa muke yi ai ba da gaske muke yi ba ai kaza kaza ne shi kuma annabi yana cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyin Allah yanzu manzan Allah shi kuke mai izgilanci to wallahi la ta ziru. ko wata wata ma ku kawo wani hanzari ba za a karba hanzarin ba kad kafartum da imanikum yanzu kun zama kafire kun zan arna bayan imaninku kenan a duk lokacin da wani ya yi wa sunnar annabi izgilanci da gangar ko ya wulakanta ta annabi ya mai izgilanci annabi ya wulakanta duk wanda ya zagi sunna ya tozatar da sunna ya daƙile sunna to da annabi yake ba wata wata zai iya zama kafiri kun fahimci wannan da kyau jama'a haka duk wanda ya ma alkur'ani Allah ya ma wannan kai tsaye babu tantama ya fita daga addinin musulunci sai ai mai wa'azi a nemi ya tuba ya dawo in ya dawo to falillahi alhamd in bai dawo ba to wannan kuma in akwai hukuma islamiyya sai a tsaida mai da hukuncin musulunci da Allah ya tattala a kan shi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace li annal imana bi anna muhammadar rasulullah domin mutum ya imani da cewa lallai babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah sannan annabi muhammadu manzan Allah ne min arkanil iman wannan yana daga cikin rukunnan imani bayan da za mutum ya ce la ilaha illallahu kadai ya yadda da ita bai yadda da muhammadun rasulullah kuma allah ya karba ba ina fatan mun gane wannan da kyau kamar misali mutum ne ya ce zai bi allah amma zai saba ma iyayen shi allah ba zai karba ba haka mutum ya ce iyayen shi zai bi zai saba ma allah allah ba zai karba ba haka mutumin da sallah kada yake baya zaka ko zaka kawai yake baya sallah allah madaukin sarki ba zai karba ba to imani kalmar shahada sai an haɗa ɓangarorinta gaba ɗaya jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku to shine sai malin yake cewa li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin faɗin annabi da yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci ne akan tirako guda biyar <clears throat> na farko sai ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kun ga ita la ilaha illallah har zuwa muhammadun rasulullah a sadara ɗaya suke rukunin farko kenan shi sa idan mutum ya yadda da bangare ɗaya bai yadda da ɗaya ba to ba musulmi ba ne yanda in mutum ya wa Allah ko alkur'ani izgilanci zai bar musulunci to haka yi wa annabi da hadithan shi izgilanci shi ma barin musulunci ne Jama mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa kama man sabbar rasul wa hukumu man sabbar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga hukuncin mai zagin annabi shine alqatlu kisa ko mun gane wannan shi yasa salman rashidi da ya rubuta littafin shi wai ayoyin shedan ya cancanci kisa a cikin addinin musulunci haka musulmi ne ko kafiri duk wanda ya sake ya zagi annabi ko ya tauye darajar annabi ko da ko kaman kumba ne to alkadi iyad ya tabbatar a cikin littafin ashifa bi arifi hukukil mustafa cewa sai an kama shi an kashe shi in musulmi ne za a kashe shi ko ya tuba ina fatan mun gane wannan da kyau in kafiri ne kuma dole shi ya tuba ya musulunta in ba haka ba sai an kashe shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu malai ce kama zakara shehul islam kamar yadda shehun musulunci ya ambata fi kitab a cikin littafin shi mai suna asarimul maslul fi hukumi shatimin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tarihin rubuta wannan littafi a zamanin ibn taimiyya abul abbas al-harrani ad-dimashki alaihi rahmatullah aka samu wani kafiri ya je ya zazzagi annabi ya ci mutuncin annabi sai aka zo aka gaya wa ibini taimiyya ga abin da ya yi za ta da hatsaniya ce cewa ya tafi takanas ya kamo wannan kafiri ya je kai shi gaban sarki ya ce ga abin da ya yi saboda aka a hukunta shi aka yi bincike aka tabbatar da abin da ya yi lalle ya tabbata ya yi sarki ya zartar da hukuncin musulunci a kan shi aka kama shi a kashe shi shine ibini taimiyya ya komo gida ya shiga ɗaka? ya rubuta littafi a sarimul maslul zararren takobi mun gano wannan da kyau ko a sarim shine takobi da ake cewa ga yawo jini na wuce mai kaifin ban mamaki al-maslul kuma zararre tsiraren shi ya ce ala shatimin rasul anan sai ce fi hukumi wanda zai bayyana hukuncin shatimin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina batan mun gano wannan da kyau ibn taymiya ya rubuta wannan littafi sannan ya bayyana wa mutane yadda al'amarin addini yake haka a bisa wannan nafti din aka iya samun wata hadisa da ta faru ya zauna ya rubuta wa musulmi littafi aljawabu sahih liman baddala dinul masih shi ma yana da tarihi shigen wannan da littafin min haji sunnatul muhammadiyya fi kalamu kalam shi'atul qadariyya shi kuma wannan wani takadarin ɗan shi'a ne mai suna ibnul mutahhar domin matsalan da ya faru malamai da ke bin mazhabobi suke takalidanci da abin da aka faɗi ba su tsayiwa ɗoɗar akan sunnar annabi sai sun rika suna ɗan raba kafa to fatawan da ake tabbaci ake zaune a kanta a wancan lokaci don gane da abin da ya shafi saki shine duk wanda ya saki uku a kalma ɗaya to za a tabbatar mai da saki uku ne alhali ku a zamanin annabi shekaru 23 da annabi ya yi da shekaru biyu na halifancin said na abubakar da shekaru uku na farkon halifancin said na umar idan mutum ya gigiwa yi girin gidishin cewa ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya to ana dawo mai saki ɗaya ne sai a mai fada domin sakin bid'a ne an samu kuma annabi abin da yake kenan a hadisin da al'imam muslim ya ruwaito ruwayan ibn abbasin ina fatan mun gano wannan da kyau to a zamanin sayyidina umar sai mutane suka zamo suna yin abin gashi nan barkatai don sun san za a maida masu da matan sai sayyidina umar ya ce to ma daga yau wanda ya ƙara yin haka to za mu zartar mashi ya jawabi a masallacin juma'a to kamar yadda mutane suka sani madina cibiya ce ta ilimi cibiya ce ta kasuwanci yau wani ya zo yau wani ya tafi haka wasu kan naɗi wannan fatawa suka zo mana da ita gashin ta zama mana alakakai sai na umar ko mutum ɗaya bai taɓa zartar ma wannan ba abu musal ash'ari shine commander in chief da ya ɗibi zugan sahabbai aka je aka yi zanga-zanga cewa ba a yarda da wannan fatawa ba haka ibn al-qayyim ya faɗi a cikin littafin shi zadul mi'ad da kuma littafin shi mai suna ighafatul lahfan cewa da za a ƙididdige waɗanda ke ganin saki uku ɗaya ne sunansu ɗaya bayan ɗaya cikin sahabbai ya ce wallahi sun fi dubu ina fata mun gane wannan da kyau sun fi mutum dubu to a wannan ha yanayi a zamanin ibn taymiya to wannan fatawa ita ke yawo kun dai san ibn taymiya ya bada fatawan ba daidai bane ibn al-qayyim ya bada fatawan ba daidai bane har an zalunce su kan wannan an raka daura ibn al-qayyim akan jaki don ran kasuwa ana yawo da shi ana dukan shi ana cewa ku gan shi tsirara yake daura shi kan jaki babban malami ibn al-qayyim al-jawzi wanda littafin zadul mi'ad gashi da ka ya rubuta shi kuna fahimtar wannan da kyau ku aikin hajji ya tafi a hanya sai wani ya rage mai hanya sai isa maka da wuri yi umara sai gaga lokaci ba abin da zai sai rubuta littafi guzurin lahira a ƙarƙashin shiryarwan hasken da manzan Allah ya zo da shi ina ba ta mun gano wannan rike wannan bugu a ga shi mujalladi nawa wajen mujalladi tara da ka ya rubuta shi wannan malamin ne za a daura kan jaki ko a kan keke aka ɗaura shi an wulakanta shi suna dukan shi jahilai suna iya daga shi ne ce suke wa kalma da ce ai ba taba ji ba to kai jahili da wa mai ka taɓa ji shi sa al-imam ibn al-uthaymin yake cewa al-awamu hawamu ai kwa menene hawamu ko suna irin waɗannan ƙwarin da ke da mutane irin su kyankyase ɗin nan irin su kiyashi ɗin nan irin su shazimami da sauransu duk wanda ya gani a ɗakin shi su kwarkwata su za a so mutum a gan shi tare da waɗannan abubuwan to sai ce al'awam jahilan gari da ba san addini ba kuma ba zan ɗalibai masu neman ilimi ba ya ce hawam to su waɗannan hawam ne kawai hayaniya ne to wannan kadiyyan ne ta faru a zamanin ibn taymiya sarkinsu sai saki matan shi saki uku a kalma ɗaya sai kuma Allah ya jarrabce shi da san wannan matan ya kira malaman fada ya ce ya za a yi suka ce ai babu yadda za a yi ha ba ta dawa ba ka ce ba dawa to me labari ai hatta a hazaujan gairahu sai ta yi wani auren ya ce a'a yana nan sai ya jo labarin ibnul mutahhar sai ya ka kira shi kuma ɗan shi'a ne mai zagin mata da 'ya'yan annabi kun gano wannan da kyau da ya zo sai ce su a aƙidansa ta na shi'a wanda ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya ɗungurungun gumma sakin bai yi ba saboda saki ne na bida'a sarki ya ce iye aka ce iye eh, iye aka ce iye to shi kenan matan shi ta dawo sarki ya zama ɗan shi'a ya kori duk waɗannan malamai na fiƙihu ya maye gurbin shi da ibnul mutahar shine ibnul mutahar ya rubuta mai littafi yake faɗin darajojin imamansu da kaza da kaza da kaza ya gama tsaf to sorancan malaman da suka dinga bada fatawa har ya kai ga sarki ya bata mun gane sai suka ɗauko littafin suka kama ibn taymiya cewa to ga abin da wancan ja'irin ɗan shi a ya rubuta saboda ya ɓata ƙidan musulunci sunan littafin miftahul karama fi fikhil imama to yanzu ya za ibn taymiya ce ku rufa mutane baki ku tashi ku tafi shine ya rubuta littafi wajen raddin wannan littafin min hajji sunnatin nabawiyya fi na kalama shi shi'atul qadariyya mujalladi tara ne shi na anan an matse shi ya zama jizi takwas mujalladi hudu ina fatan mun gane wannan da kyau to waɗannan malaman aikin su kenan su ibnu taymiya din nan fa da wake ji sai a samu wani takadari fitsararren dakiki jahili mai siffan malamai sai miƙe yana zagin waɗannan malaman da duniya ma ta da cewa malamai ne waɗanda suka yi ma addinin musulunci hidima ya ishe ku ku fahimci ga littafin shi fatawa ne kawai ibnu taymiya alga ta malam kaza gashi a wannan bugun mujalladi 20 ne a wani bugun da ake buga ba wannan ba za ga mujalladi 37 ne duk fatawoyi ne ibn taymiya al-harrani ad ko mafi yawancin rubuce-rubucen da yayi saboda zaluncin sarakuna a gidan yari yayi shi dan a gidan yarin ya rasu to shine ya rubuta littafi a tsarimul maslun ala shatimin rasul sai ku ji mutane suna cewa wai Ibn taymiya bai san annabi sai ka ce a ina kun gano wannan da kyau ko akwai wani takadari mai suna ibnu batuta malami ne malamin tarihi ya je rubuta littafi a ciki yana ba da labarin Ibn taymiya sai mai karya cewa wai ya taba zuwa dimashq sham ya je tarar da ibn taimiyya wani hamshakin malami ne amma sai dai akwai karkata tattare da shi domin ya ce ya tarar da shi wai yana karantar da hadisin da ke bayani a kan nuzulun rob saukan allah tsakiyar dare ko ƙarshen dare kaza kaza wai sai ibn taimiyya ya tashi ya kwatanta wa mutane ce irin yadda kuga ina saukowa daga kan mimbari wai haka allah yake saukowa ana nan sai gashi ibn taimiyya ya rubuta littafi yana bayanin sharu hadithun nuzul ya ma hadisin nuzul din ya sharin shi yake sai ga gashi tamaman abin da ya faɗi ya sha bamban da abin da ibn taymiya ya faɗi da kanshi ba sharrin da ba a yi ma ibn taymiya ba amma kuma sai Allah maɗaukin sarki ya tsare ko dai shi kuga ya rubuta littafi akan abun dungurungun ma ko kuma ɗaya daga cikin ɗaliban shi su rubuta su bayyana abin da aka jefe shi da shi ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau sama da shekara 600 yau da rasuwan shi amma kuma ana cin moriyan aikin da ya yi allah maɗaukin sarki ya saka musu da gidan aljanna mala ya ce jiya ilaihi lallai ɗalibin ilimi da mai neman ganin abin da yake gaskiya ne tsantsa to ya zo ya karanta wannan littafi na asarimul maslul zai ga hukunce-hukunce na duk mutumin da ya kuskure ya zagi manzan Allah ko ya rage manzan Allah daraja ko ya ɓaci manzan Allah ko ya soki manzan Allah akan koma menene Allah ya sa mu dace mala ya ce as abin da ya fi zama daidai sabbu shaitani wa la'anuhu zagin shaidan da kuma la'antan shaidan wasu suka ce wai ba a zagin shaidan in jiwa kun gane wai ai in in ka zagi shedan wai shi kuma sai ya je ya zagi Allah ai na dai ga Allah ya zage shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ai tunda kore iblis daga sama bai kara shiga sama ba fa kun gane wannan inda ma za ku san cewa dama Allah ina yake a sama yake mai da aka yi da iblis da mala'iku Allah ya umarce mala'iku da shi iblis a cikinsu a sannan cewa su yi ma'adamu sujada da ina yi wannan a sama ne yasa ka ce mai fita aka sako shi ƙasa kuna fahimtar wannan da kyau ku? aka koro adamu ma da shaɗan ya jefa mai wasu wasi ya fitar da shi daga gidan aljanna bayan an gaya mai ya hankali ina fatan kun fahimci wannan da kyau jama'a to ana zagin shaɗan ba wani dalili da ya hana a zage shi amma abin da ya fi zama daidai in zaki zagi shaidan shine abin da Allah ya faɗi a kan shi shine isti'aza ina fata mun gano neman tsari a ambaci wannan shaidan baya so Allah ya sa mu dace li'anna shaytana ya ce domin shaidan sababun fi kufur shine sababi na wannan kafirci fanal'anuhu to kenan ya zame mana lallai mu rika la'antan shi wa nasta'inu billahi alaihi mu riƙa neman Allah maɗaukin sarki ya taimake mu kan shi wa alaina an na lil ghadban abin da yake fi zama daidai gare mu idan mutum ya yi fushi a cikinmu in za mu haƙurtar da shi mu ce da shi ista'in billahi mina shaitan ka nemi tsarin Allah maɗaukin sarki daga makauru da makirci na shaidan mun gano wannan da kyau ko arrajim wanda yake jefaffe la'antacce korarre daga rahamar Allah wala na kolo lahu kul kar mu sake mu ce ma mai fushi salli ala nabi wa yi ma annabi salati kun sa akwai kuskuren da wasu ke aikata irin wannan ko mutum ya yi fushi ya sha kanshi sai a ce kuma wai salli ala nabi a sai a ce ista'iz billah akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune sai ga wani mutum ya yi fushi jiyojin wuyan sun ɗaga idane sun yi ja sun kaɗa sun canza annabi ce ni kam na san abin da da zai faɗa wannan abin gaba ɗaya zai kwaranye mashi shine faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim nan da nan sai wani sahabi ya ce kai bawan Allah annabi yana umartanka da faɗin isti'aza shiyarin shaɗan ne ya hauka yana faɗi kuma sai ya koma normal mun gano wannan da kyau ko domin shi ne ke ƙara hasa wannan wutan saboda ya lalata mutum abin da yake gare shi mai kyau domin ya hada fada ya hada gaba ya sa mutum ya yanke wani hukuncin da bayan saukiwan fushin nan kuma zai kuma yana dama kuna fahimtar wannan da kyau jama. haka ya taɓa faruwa da as akbar sayyidina abubakarin yana zaune tare da annabi sai wani ya zo ya dinga zagin abubakar wani lokaci kuna bani mamaki wai sai a ce wai a ah, alagafar ta malam kamar ka sai a zage abubakar ma gashi suna zagin shi a gaban annabi kun gano wannan da kyau ko wannan matan ba nan nan ta samu mazala ta zagin shi matan abu lahabi ba tana cewa muzammiman a baina wa dinuhu tarakna wa'iwa tana da dutse ta zo katon dutse hukeke wata neman manzan Allah za ta fasa mai kai annabi yana tare da shi da sayyidina abubakar suna zaune sai ta zo tun daga nesa take zagi a cikin gari ɗan kaza kazan kaza tana ta yi abubakar ya ce ma wa mu tashi mu gudu mahaukaciyar na in ta zo fa sai taimaka illa ce rabar ita ba za ta ganna ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ta zo ta tsaya ga abubakar tana ta zunduma zagi ta ce ina abokin naka da ya tsaya da na min rotsi wallahi kun gano wannan da kyau ko ta ta faɗin maganganun banza ba ta san shi manzan Allah wallahu ya asimuka minan nas gano wannan da kyau ko shine Allah ce in ka karanta alkur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai Allah madaukin sarki ya sa hijabi ba za su ganka ba a ƙarƙashin wannan tafsirin wannan ayan ibnu kafir ya kawo wancan tarihin annabi ma an zo ana zagin shi yana tafi sai a ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi zikir. ya kai wanda aka saukar ma da alkur'ani ke kya ce in yi waigo za a ce amanna ne sai in na kalla lamajnun kaga kai dinnan to kai mahaukaci ne law ma tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin me hana baka zo da mala'iku ba wanda za su shaidan cewa da gaske kake Allah ne aiko ka ko kuma in mun taba kasi maganin mu yace in wallahi abun babu kyau in mala'ika ya sauko to azaba zai kawo ina fatan mun gane wannan da kyau to sai na abubakar mutumin ya tsaya ya dinga zagin shi annabi banda murmushi ba abin da yake domin annabi yana ganin abin da ba ma gani yana jin abin da ba ma ji ya san abin da mu ba mu sani ba ina fatan mun gane wannan abubakar sai ya kalli annabi sai ya kalli mai zagin sai ga annabi na ta murmushi sai abubakar ya rama saboda ran shi ya ɓaci sai annabi ya fushi sai tashi ya bar wajen sai na abubakar ya bi annabi ya ce na tuba na bi allah na bi ka me faru ya zage ne na rama kuma na ga kana murmushi na fahimci cewa ka kyamai 'yan rama ne sai ce ai san da yake zagin ka allah maɗaukin sarki ya turo mala'ika ya tsaye da shi a wajen duk abin da ya faɗi sai a ce kai ne kai ma ina fata mun gano wannan da kyau kamar mutumin da ke zagin yaro da dan yara biyu suna zage geniya tsakanin su daya yafa daya karfi in yace dan kaza kaza sai ce ba dai ni ba mun gano wannan da kyau ko kai ma haka ko ko ko ba haka bane sai ce ba dai ni ba ni ba da ni kake yi ba ina fata kun fahimci wannan da kyau iri kiri haka to mala'ikan sai rika rama maka to shine sai ya na Abubakar annabi ya ce mai ai san da karama din nan to ai sai shaidanin aljani ya zo wajen kako inda annabi yake ai shaidani baya wajen ku, karakaratun koran kare a ƙasan Hausa <clears throat> Allah shi kiyaye to kun ji ce ma wanda ya fushi ake ista'in billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah madaukin sarki daga sharrin shaɗan tsinanne wala na ƙulu lahu ba za mu ce mai salli alan nabi ba kuna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu gaba na 20 ko kuskure na 23 wa min al-kufri yana daga cikin kuskure ko kafirce ma qala ibn al-hani andalusi lil hakim maganar da ibn al wani kwararre shahararren mawaki ne fitacce a ƙasan andalus yana waƙa, yana yaban sarkin garinsu yana cewa ma shi ita la ma sha'atul aqdaru fahakum antal wahidul qaharu ku ji ba yake cewa ma shi ita yalla bai abin da kaso shi ake yi abin da kaga dama shi ake yake wanzuwa la ma sha'atul aqdaru wa abin da kaddarorin Allah suka kaddara ba abin da ka so kake ko kaddara ta ta kan abin ko bata ba yanzu wannan yabo an shiga gonan Allah ko ba shiga ba sai ce fahakum yallaɓe yi hukuncin abin da ka so ka hukunta fa'antal wahid kai ne ɗaya tallin taltilo alkahar marin jaye da kafa karfin kowa wane ne alwahidul kahar yanzu kun ga duk mukaman Allah ne aka ɗauka aka ba wani yallaɓe shi ko ɗan toron giyon yana ta ƙara burakasa yana ƙara ƙafafa yana abun yana doro shi a dole an yabe shi shi sa akwai kalmomi da ake faɗi na yabo ake faɗa mutane wanda laifi ne ba daidai ba ne in mutum ya ji an faɗi sai ce kul nan fa zaune yake sai ji wasu 'yan mata suna waka suna cewa fina nabiyun ya alamu ma fi gadi a cikin makwai annabi da ya san abin da za a yi gobe annabi ce kul annabi baya shirin aka taɓa haƙƙin Allah ina fatan mun gano wannan da ke amma yanzu sai mutum ya fito yana waka yana faɗin maganganu marasa daɗi wani mawakin ƙasan hausa ne yana yaban wata mata yake ce mata wai allah ya ce ta yi karuwanci kuma ya ajiye mata shi daidai da aure mun gano wannan da kyau jama'a ku kalli wannan wuce gona da iri Mun gano wannan ku kalli wannan wuce gona da iri ya ɗiba haruffan ko da ke haruffan larabci ne amma haruffa ne da a tunanin shi kawai haruffan karatun alkur'ani ne yake banta da shi wanda wannan ba daidai ba ne taɓa alfarman allah ne mun gano wannan da kyau ku yana yabanta yana cewa wai ranar juma'a ana a zafar kaji rawar juma'a ne ake a zafar kuma wai a zahar ne fa wai ana a zafar indo ta sauko wai a cikin sunduki ana gama sallah wai limamin mu ne ya tashi ya bude sun sunduki indo ta taso ina ba ta ku wannan abubuwa malam liman ya bude makaro kofar mota ta fito ku wannan ku wannan magana don Allah wai in ta zaune to kaman kumsa kumsa ina yake duk wanda kata allo bai san wannan ba mun gano wannan da kyau ko wai da ta karkace kamar rufa'a a ina ke samun rufa'a ba cikin karatu ba wai kuma ga daɗin ruko kamar carbi mun gano wannan da kyau ko dama nan da ya tsashen da carbin da ya na da'a ne ce kuma ga daɗin faɗi kamar basin lallan hakuri kwallero waɗannan abubuwa jama'a kuma sai musulmi ya sa waƙan yana ji san san shi bai dawo irin waɗannan abubuwan bai halatta ba kamar irin sharuwa ba laifi ba ne kun fahimci wannan da kyau a sharuwa a sha giya ba laifi ba ne shi kuma ƙur'ani ya ce kar a sha don in an sha menene laifi ce irin waɗannan tambihat ya zama wajibi a rika mutane waɗanda suka yi su kuma sau kwanta dama muna masa addu'a Allah ya gafarta musu mun gane to amma mu kuma sai mu kiyaye waɗannan abubuwa ku kalli da yana yaban sarki ne yana ce mashi ma shi ita la sha'atul aqdar fa hukum antal wahidul qahar ina fatan mun fahimci wannan da kyau ba mun karanta da ku a baya ba ba faɗin sarkin sarakuna wa sarkin sarakuna duk irin waɗannan abubuwan ba a sai dai a ce shugaban sarakunan ƙasan hausa ko shugaban majalisar sarakunan jiha kaza ko shugaban sarakunan gari kaza iyakanta kenan amma sarkin sarakuna huwallah kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah shi kiyaye malai ce wa hazal kalam kun ga wannan kalma mai muni kana min asbabi suqut al andalus yana daga dalilan da gwamnatin andalus ta fadi al islamiyya gwamnatin musulunci na andalus ta kife fi aidin nasara kiristoci suka ci kasan da yaki so jama'a sai da aka yi shekara 100 fa kasan andalus spain turai a nan ne halifan musulunci ke dolan musulunci ce a wannan kasan su ibn hazmi ne zahiri ibn hazmi ai ga muhallan shi a kasan yake manyan malaman musulunci su mai risala duk garinsu ne amma yau fa kafirai ke zaune a spain kuma gano wannan da kyau sun mamaye dimma masallatai da duk wasu abubuwa na musulunci sun mai da wasu museum wajen kallon kayan tarihi wasu an mai da su club na zuwa a rawa a yi cace a yi zina a yi iskanci ga dai suna abubuwa manya-manyan masallatai na musulunci amma abin alfahari abin farantare abin kwantar da hankali annabi ya ce kiyama ba za ta tsaya ba sai an ci andalus da yaki allah shi kiyaye malam ya ce wa karibin min qawl ibn al maganan da ta kusa da maganan ibn al-hani na muni qawl buhun maganan wasu ko wani daga cikin mawaka li anwar sadad da ya gaya ma anwar sadad anwar sadad ɗaya daga cikin shugabannin ƙasa ne da aka yi a baya na ƙasan masar mun gano wannan da kyau ko kusan lokaci ɗaya suka yi mulki da sissar dauna muna fahimtar wannan da kyau ko to shi wannan anwar sadat din nan wani mawaki ya zo yana yaban shi yana cewa la yusalu amma ya fa'alu shi duk abin da ya ba mai tambayan shi li'anna haza khasun billahi azza wa jalla ku sani wannan makami wannan jinjinawa to na Allah ne shi kaɗai yake banta da shi wal abdu mas'ulun amma yaf'alu shi bawa abin a tsare ne ai mai tambaya bisa duk abin da shi bawan ya aikata ina fatan mun fahimci wannan da kyau as-sawab malam muhammad ibn jamil az-zain yace al-wahidul qahar wallahu wahdahu al-wahidul qahar daya tallin taltilo wanda yafi karfin kowa marin jaye da yin rayan jaye kowa da komai shine Allah shi daya wa huwa alladhi la yusalu amma yaf'alu Allah shine wanda ba a tambayan shi akan duk abin da ya aikata wa gairu wani da ba Allah ba to mas'ulun amma ya yaf'alu abin a tsare shi a mai tambaya ne a bisa duk abin da ya aikata shi din nan kowaye qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa barazu lillahi alwahid alqahhar a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukin sarki zai tattaro na farko da na ƙarshe mun gano wannan da kyau ko shine sai a bayyanar da su lillahil wahidil qahar ga Allah madaukin sarki shi ɗaya marin jaye da yafi ƙarfin kowa a lokacin ne faqala dhu'afa na istakbaru sai manya ƙanana su ce masu sai masu ƙarfi masu rauni sai su ce masu sai shehunnai muridai sai su ce masu fahal na hannu ne taba allakum masu bin ku ne a duniya inna kunna lakum taba mu masu biyayya ne fahal antum mugununa anna min azabillahi min shay'in shin akwai dan abin da za ku yi dan tsina na mana daga azaban Allah ko ya yake ka kuma ta da biyayyen mu a duniya duk wata ka tobara ta bargaza da kuka zo mu ne muka ansa muka yi ta yada ta muna hana yada sunna mun gano wannan da kyau ko akwai dan abin da za ku dan tsina na mana min azabillahi min shay'in sai manya su ce lauhadana Allah lahadina ku da Allah ya shirye ma ya mun shirye da kotu ne mun gano wannan da ke ku ashe su ma manyan sun shirye su menene watattu ne lauhadana Allah lahadina ku sawa'un alaina duk ɗaya ne mu da ku Asabar na, za mu haƙuri ko ko ba za mu haƙuri ba malana min mahis ba mafita yau to ana nan ne sai a kama zage-zage wannan su gaya ma wannan wannan su gaya ma wannan wallahi lau anna lana karratan da za mu koma duniya da mun yi bare duniya da ku shine sai shaɗin ya ci a saurara wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr shaɗin ya ce ba na son hayaniya inna allaha wa'adakum wa'ad al-haq Allah ya muku alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum nazo ne muku alƙawari na bogi fa akhlaftukum ni na saba alƙawarin mun gano wannan da ke ku tambayan aljanna ga sun hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan abinda ubangiji ya muku alkawari in kun bi shi za ku samu na ni'ima gaskiya ne sai ce gaskiya ne gashi mun samu kalubala su kuma yan wuta ga su shine shaɗin ya ce kar wanda ya zarge ni kar wanda ya kaza kar wanda ya kaza kawai sai alkafira cikin wuta cikin sai ya tafi shi irin waɗannan kalmomin kika yadda kina faɗin su kina ƙudurce su ana faɗi kina da yadda zaki gyara ke shiru ranar kiyama sai kin ji wancan jawabi na shedan kin yi makotaka da shi a jahannama Allah ya kiyaye mu wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambayan shi akan abin da yayi alhali mutane su ne ake tsirtsa su ai masa tambaya na keke da keke me yasa kuka yi kaza ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wancan ita ce ne 22 ko alhata hata kuskure ne 23 ko al ya ce akhta'un mina shirkil asgar bayan da mala ya bayyana mana kusakurai ko kurakurai da mutane suke aikatawa wanda yake shirka ce babba da ke fitar da mutum addinin musulunci sai kuma ya bayyana mana wasu daga cikin kurakuran da ake aikatawa wanda kai tsaye kafirci ne shi ma yana fidda mai yin shi cikin addini kuma ga hukuncinsu sai mala ya ce akhta'un wannan gaban za a yi bayanin wasu kurakurai ne mina shirkil asgar daga cikin shirka wanda suke kanana ne shirka ne ma karami ne mun gano wannan da kyau ko wannan bai fitarwa daga milla amma shi ma fa matsala ne yana shigar da mutum wuta mun gane yanzu misali in kansila ya zo nan wajen kansila babba ne ko karamin mutum ne a gwamnati ba babba ba ne ba ki gane kansila ba babba ba ne karami ne sai in ciyaman na nan amma in ba ciyaman in kansila ya zo nan dole a girmama ya saurin menene babba ne a gwamnati ciyaman na zuwa sai kansila ya zama mai ciyaman na nan yana bude riga yana waye gwamna na zuwa fa za a zo da jiniya waye waye gwamna ya zo wannan gwamna zo da jiniya waye waye waye shugaban kasa na zuwa sai ya zama ayarin shi duka gwamnonin kowa sai kashe jiniyan shi yanzu waye jiniyan wa ake bi shugaban kasa yanzu shugaban kasan nan yana zuwa yana kafafa ana gayan labai nan ya zo shugaban ƙasa amerika na zuwa sai ya zama me sai ya zama kuma wani abu kun fahimci wannan to dukkansu manyan mutane ne amma zuwan wani babba ne sai babban da ke kusa da kuku gan shi ya zama mai haka idan akwai shirka karama inda babban shirka a wajen sai a ce ta zama mai karama amma in ba babban shirka ya tawakanta mai ce ya kara ku gano wannan ba abin wasa ba ce kuma gano wannan da kyau ku yanzu a gida wanda ke fi gani da girma da daraja ba mai gidanki ba ne mijinkin zo ana yalla tsaya la gafata ma kaza kaza ana faɗin mai kalmomi na soyayya na yabo na you know kuna fahimtar wannan da kyau ko abubuwa dai ga su ga irin in yi tsawa za a bi ana zaune sai uwar shi ta zo sai ga yadda kike ladabi in zaki aje abinci kina dan abubuwa kuna fahimta wannan da kyau ko sai ga shi ma in zai ɗibo ruwa shi ma yana dan abubuwa haka da kafin in na ta zo waye babba da inda ta zo fa a shi wai mukamin nashi wadin na yara ne to sai a waye gari a ce cin da uwar shi ta zo sai ki rena shi kuna gane wannan to kakki ce ba kya shirka babba amma kina karabar shirka ki ɗauka wai wannan mafita ne wallahi ba fita bane ki a hankali aicin da an ce shirka karama ne in muka shirka karaman nan ai ba wani abu wani wallahi tallahi ya hamuto ba dai ki gama waɗannan maganganu ciki ciki sai kin je lahira sai su tare su zama maki manya manyan alkaba'an da in kin shiga wata ba za ki fita bayar uwa ana fahimtar wannan da kyau ko shi yasa kowa ya kalli me yake aikatawa Allah ya tsare mana imanin mu malam yace kuskure na uku ma sha Allahu wa shi ita ta in Allah ya so in kai ma ka so ayyin wallahi in dai Allah ya so ka so ni ban da wata matsala mun gano wannan da kyau ko muna neman yardan Allah ne da yardanka muna neman taimakon Allah ne da taimakonka duk waɗannan kalmomi shirka ne haza minallahi wa minka Ayin labe wannan taimakon ai daga Allah ne ya zo daga wajenka taimakon Allah ne da taimakonka kawai wa misluhu irin wannan shine laulallahu wa fulan wanci ai je mun auna arziki ba dan Allah da wana ba ai wallahi da yanzu muna nan Allah dai kawai ya san yanda Allah zai da mu kuna fahimtar wannan da kyau ku wai ba dan Allah da wana ba Allahu li fis sama to ni dai Allah ne nawa a sama wa anta li fil ard ni kuma kai ne nawa a kasa ina fata mun gano wannan da kyau Allah ni nawa a sama kai kuma kai ne nawa a ƙasa kuna fahimtar irin waɗannan kalmomi dukkanin su shirka ne haza min fadlillahi wa fadlik wannan falalan Allah ne da falalanka mun gano wannan da kyau ko ana fi hubbillahi wa hubbuk ni ina cikin san Allah da kuma san ka mun gano wannan musamman wannan kalmomin ɗan mata suke amfani da shi wa in za a gige ta tunanin saurayi sai ya ce habawa ne ai wallahi inda nake san Allah haka nake san ka Allah mun gano wannan da kyau ku ai wallahi ina son Allah da manzan Allah da kai annabin ne ake hada soyayyen shi da wani gyattai kuna fahimtar wannan da kyau ku yawan ana ganin manzan Allah ya kawo wani gyattan saurayinki na fatan mun fahimci wannan da kyau ba haka kuskure ne ana billahi wa bika ni na Allah ne da kai mun gano wannan da kyau ko gani ga Allah gani gare ka ana faɗi ko ba faɗi wa ghairuha min al-alfaz malai ce da wasu lafuzza ma wanda ni ban ma sani ba kila kuna nan kuna faɗin su waɗannan kalmomin mutum zai iya faɗin sama ko ta ka'ida shine sai ya sa sannan mala ya ce wala budde min kalimati thumma ba makawa sai an zo da kalma na thumma littartibi wattarahi mun gano wannan a ce ma sha Allahu thumma ita ba za a kawo wawa a tsafin ba in an kawo wawa a tsafin aka ce ma sha Allahu wa ita, to mukamin Allah da wani ɗin nan mukami ne ɗaya rank ɗinsu ɗaya ne wannan kuma gabaɗin shi haɓa. mun gane wannan da kyau ku kuskure ne amma idan a kawo summa allati tafidu tartib wa tarahi yana wani cewa wani dinnan ƙasa yake da Allah ana fahimta ko a ce haza minallahi summa minka gani ga Allah sannan gani gare ka jama'a kuna fahimta abin ni kowa na kasan wallahi ina matukan kaunan Allah ina matukan kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kun fahimci wannan da kyau ko sai ke kara naki tukarin a wajen shikenan baki laifi ba <laughs> ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma kawai sai a rika hada su a cikin jimla guda wannan kawo wawo atafin wannan shine kuskure sai dai a kawo summa a nuna cewa abin da ya tartibi ne ina fatan kuna fahimtar wannan mala yake cewa haza mina shirkul khafi wannan yana daga cikin shirka boyayya li'annahu yakhfa ala kathirin minan nas domin ita wannan shirka ta boyo daga yawa yawan mutane ba santa ba kuma ba su gano ta ba da yawa mutane ba sa fahimtar cewa wannan shirka ne daga cikin manya-manyan shirkoki faƙar ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala wani mutum ya zo wajen annabi ya ce ma allahu abinda allah ya so kaso aya mai yiwa ne wannan al'amari ya kare a labai ya ce ma annabi haka ƙwala sai annabi ya ce a ja'altani lillahi niddan yanzu kai dinnan ka sanya ni in zama kishiya ga allah kul ma sha allahu wahada ka ce abin da Allah ya so shi ɗaya shi ne yake wanzuwa wannan hadisi ingantacce ne hu ahmad wa ghayruhu Allah ya sa mu dace as-sawab malam yace abin da ya zama daidai musulmi ya fade shine ma sha Allahu thumma sha'a fulan kun ji ko abin Allah ya so sannan wane ya so wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ta ƙolo ma sha Allahu wa sha a fulani kakku ce abin da Allah ya so wane ya so walakin ƙolo ma sha Allahu sun ma sha a fulan sai ku ce abinda Allah ya so sannan kuma wane ya so kuna gane wannan bayanin da kyau jama'a wannan shine abin da ya kamata musulmi su kiyaye hatta lafuzza da ke fitowa baki ka a bar harshe ya sakata ya wala ya rika faɗin abin da ya ga dama domin annabi ya ce ma wani sahabi ya kame bakin shi ya ce yau ma kame abin da muke magana da shi sai annabi ce kai baka san mafi yawancin abin da ya fi kifa mutum a kifa fuskan shi a wuta ba yana ma wutan amma a kifa fuskan shi a wutan abin da bakin shi ke girbo mai yake jawo wannan azabar bayan ya kai mutum wuta sai kuma a kifa fuskan shi akan garwashin wutan jahannama mun gane wannan da kyau ko wallahi jama'a ba za ku fahimci wajibi ne a tsaya a bi Allah a watsar da duk wata hayaniya na duniya a nisanci sabon Allah a tuba kan wanda aka yi da ba sai in kin karanta alkur'ani da Allah madaukin sarki ce wutan jahannama wa qudu hannasu wal hijara makamashinta mutane ne da duwatsu sai ki ce yahu dutse zai ci da wuta ki kalli irin waɗannan duwatsu da suke aman wuta volcanic abin duwatsun nan da suke fitar da aman wuta ki ga yadda dutse ke narkewa yake zaɓar ɓaka. inda za ku san Allah gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne manzan Allah gaskiya ne a lokacin da manzan Allah bai taba gani irin wannan dutsen ba amma Allah ya saukar da cewa wuta makamashinta duwatsun nan ne waɗannan duwatsun wutan da kuma me da mutane yan tsakani da Allah abin da ya iya narka dutse ina ganin ke ai ba za a ga labarin ki baya kuma idan mutum zai shiga wuta za a faɗaɗa kirjin shi ne Allah ya kiyaye faɗin zira'i arba'in ba ki taɓa ganin mutum mai irin wannan girman ba don ban tunanin masallacin nan daga nan zuwa ƙarshe ya wuce zira'i arba'in faɗin ƙirjin ɗan wuta kenan